إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مال الإيمان الله قال مثلا في أي faɗa, an haɗu ne saboda taya ainihin ɗaya daga cikin 'yan uwa murna ta wannan arziki da Allah yi masa kuma dama da irin waɗannan lokuta ko irin waɗannan munasaba lokacin da ya kamata a haɗu domin mu tunatar da kanmu abin da ya shafi addininmu lokuta ne da muke buƙatar yawan tunatarwa a yanayi da muke rayuwa yau lalle muna buƙatar mu sake muraja'a mu yi bita na koyarwa addininmu musamman kuma abin da muka duba shine yadda Allah ta'ala ya mana arziki da matasa a cikin al'umma idan ka duba inda nake hangowa ni da nake kallon mazauna a wannan waje dama har zuwa hagu masu furfura ba su wuce kira yasu a cikin yatsuna ba do matasa ne daga sha zuwa talatin da sa'annin mu yan kaɗan-kaɗan haka ba su da yawa yan kaɗan ne kaga wannan arziki ne ba ƙarami ba wasu mutane suna neman irin wannan arziki na matasa to amma ya kamata a ce matasa waɗanda suke da saiti matasa waɗanda ake sa rai za su taimaki al'umma wajen ɗaukaka ta da ciyar da ita gaba shi yasa muka ce a takaice duba da yanayin lokaci muna so mu ja hankalin 'yan uwanmu matasa zuwa ga matsayinsu mai girma a cikin wannan addini namu na musulunci addinin musulunci yana ba da kulawa ta musamman ga matasa insha Allahu cikin waɗannan 'yan mintuna za ku ga yadda ƙur'ani da hadisi ya ambaci matasa kuma ya faɗi matsayinsu to amma yau musamman mu a nan arewacin najeriya muna fuskantar kalubale mai yawa dangane da matasanmu abubuwa da yawa sun shigo waɗanda ya zamo matasa a yau an kawar da su daga abin da ika mata ya kasance shi suke kai zuwa wani abin daban to amma alhamdulillah wannan haduwa ta mu nan alama ce ta cewa insha Allah akwai kyakkyawan fata kamar yadda na faɗa a gabana nan in zan kidaya na san mutum ya fi ɗari da hamsin mafi ƙarancin abin da nake iya abin nan kenan tunani ko to, wato amma a cikin wannan adadi na san waɗanda suke sun yi nisa a shekaru ba su da yawa duk matasa ne kuma wannan alheri ne mai yawa ga mu a masallacin ɗakin Allah kuma abin da ita mu shine dan mu ji sako na addinin musulunci Allah ta'ala mu ne muka godiya akan wannan ƴan uwana Allah tabaraka wata'ala da ya halice mu a duniya ya halice mu akan manufa ba haka kawai ba akwai makasudi na zuwan mu wannan duniya shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ja hankalin mu cewa kada wani itinani cewa ya zo duniya ne haka kawai afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un sai ce fata'ala Allahu al-malikul haqq kuna zato mun halitte ku ne abasan haka kawai ko ‘yan adam wa annakum ilaina la turja'una ba za ku dawo zuwa gare mu domin hisabi ba domin kowa ya ga abin da ya aikata sai Allah yake wanda i wannan zato yayi mummunan zato ta'ala Allahu al-malikul haq Allah ya ɗaukaka ubangiji wanda yake na gaskiya gabarin wargi gabarin yin abin da babu manufa shi yasa Allah yake mana ya samar da mu ne a duniya saboda manufa sananniya ita ce domin mu raye wannan duniya da bautar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni saboda haka duk abin da muke yi a wannan duniya zai kasance ne a cikin wannan da'ira ta bautar Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana wannan duniya baki ɗayan ta yace wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu duk abin da yake sama samawat Allah yake wal ard da abin da yake kasai yace ya hore mana wa sakhara lakum yan adam kenan kuma da ya faɗi wannan sai yace amma ba mai gane wannan saiwa sai mai hankali yace inna fi dhalika la ayatin liqaumin na masu tunani su suke gane cewa abin da Allah ya halitta a sama da ƙasa duk yayi ne saboda mu yan adam mu rayu a wannan duniya ya hore mana duk abin da za mu rayu domin rayu mu ta yi ingantu domin ainihin wato mu bauta wa Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya saukar da annabi Adam alaihi salam ya masa alkawari na bashi abin da zai wato tafiyar da rayuwarsa akai dan ya samu kyakkyawar rayuwa a wannan duniya kuma ya je lahira ya samu rabo mai girma bayan Allah ya saukar da annabi Adam da matarsa yace qala bisa minha jami'an Allah yace duk a sauko a rayu a wannan duniya fa imma ya'tiyannakum minni hudan ba'dukum li ba'din adu wato ɗan adam da iblis kenan za a kasance abokan rigima saboda Allah ta'ala ya halitta ɗan adam domin ya bauta masa iblis ko yayi tawaye akan wannan saboda haka Allah ta'ala ke gaya mana cewa za mu yi rigima da iblis ba'dukum li ba'din adu shashin ku suna abokan rigima abokan gaba da shashi shine iblis da kuma zuriya ta annabi adam alaihi salam amma sai Allah ya ba mu mafita fa imma ya'tiyakum minni hudan Allah yake zai aiko da shiriya gare mu yan adam faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi tafarkin Allah ya bi shiriya Allah to ba zai tabe ba kuma ba zai yi kasance cikin waɗanda suke marasa rabo ba kaga kenan Allah ta'ala yana jan hankalin mu cewa idan muka yi rayuwa irin yadda ike so irin yadda ya ɗora mu akai bisa shirya ta annabawan Allah da littafin Allah to ba wanda zai tabe la yadhillu wala yashqa ba wanda zai tabe ga barin hanya ta daidai kuma ba wanda zai rayu a cikin tsiya shine rashin rabo saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin ruko da tafarkin sa saboda akai za a yi mana hisabi a gobe kiyama dukkanin wannan shimfiɗa ina gaya muku na cewa mu sani cewa rayuwar mu ta duniya rayuwar ce takaitacciya mun zo a bisa wata manufa kuma za mu cika wannan mu je mu amsa tambaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ya rantse da zatinsa wa rabbika Allah ya rantse da zatinsa akan me akan cewa kowanne ɗaya sai ya amsa tambaya la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu dukkanin wannan yana da kyau mu gane cewa muna da aiki ja a gaban mu. muna da aiki ja a gaban mu. musamman matasa ba don komai saboda wannan marhala ko wannan wato matsayi da mutum matashi zai samu kansa matsayi ne wanda shi ne idan ya dace ya tafi akan daidai to yin Allah ya yarda zai kasance a kan turba mai kyau a rayuwarsa ta duniya in kuma ya samu matsala a wannan to akwai matsala a dukkan rayuwar saboda haka yan uwana matasa yana da kyau mu sani cewa marhala ko mataki na wannan shekaru mataki ne wadda aka bar rauni an zo kan karfi kuma gaba akwai rauni yanzu za a yi aiki an gane ko wannan mataki na samartaka tun daga balaga har zuwa lokacin da mutum zai kai ga karfi lokaci ne na aiki lokaci ne na wato sarrafa shi cikin abin da zai amfani domin sakamakonsa shine nan gaba shi yasa addinin musulunci ya bada kulawa ga ainihin matasa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ambaci matasa haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma a cikin hadisi aka ja hankalin mu cewa mu yi kokari mu ribaci wannan mataki na samartaka saboda idan ta wuce ta wuce kenan ya yasa ma'aikin Allah yake igtanim khamsan qabla khamsin ka ribaci abu biyar kafin biyar irke ka abu na farko da aka ambata sai aka ce shababaka qabla haramik ka ribaci lokacin samartaka domin lokacin aiki kenan kafin tsufa ya zo lokacin da aka fara gajiya lokacin da kuma za a zauna ne abin da aka shuka za a girba a lokaci saboda aka an riga an dora mu a hanya mu ribaci wannan lokaci mu tsaya mu inganta shi don me saboda akwai lokacin da zai zo kuma ba za mu iya aiki ba shekaru sun tafi kuma lokacin nan da dama in baka yi abin kirki ba ba abin da za ka yi sai na dama yanzu ake jan hankalinka a matsayinka na matashi ka tsaya ka amfana da wannan rayuwa da Allah ya baka musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a wannan ƙasa tamu yana da kyau matasa su sani cewa lokaci ne da ya kamata a yi aiki a taimaki al'umma a ciyar da ita gaba kowa ya yi ƙoƙari ya gina kansa a bisa turba ta alkhairi kada ya bari a tsawarif abubuwan da suke kawar da mutane gabarin hanya su kawar da shi gabarin abin da yake na daidai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa wannan mataki za a tsaye da mu a tambaye mu don yana cikin ni'imomi da Allah yake wa bawa a matsayinka na matashi ka rayu cikin lafiya baka yi aiki ba to Allah zai tambaye ka domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazul qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in gobe kiyama Allah zai tsaye da kai tambaye ka abuwa guda hudu a cikin su game da mataki na samartaka da karatsa mai kai a ciki wa an shababihi fi ma ablahu a matsayinka na matashi ne kai aiki a lokacin me ka amfanar da kanka me ka amfanar da al'umma me kai saboda samun rabo duniya da lahira Allah zai tambaye ka bayan an yi magana rayuwa baki daya kuma aka tambayi lokaci na samartaka wannan duka yana nuna mana cewa fa lokaci ne da ya kamata mu tsaya mu ba da himma wajen inganta rayuwarmu a matsayinmu na matasa mai kokari mu yi aikin da zai zamo gaba zai mana amfani duniya da lahira kada mu yarda wannan mataki mai matuƙar muhimmanci ya zo ya wuce alhali muna cikin gafala alhali muna cikin rayuwa wacce take ba ta da riba muna ɓata lokacinmu kuma lokaci zai tafi ta yadda za mu zo mu yi nadama Allah ta'ala ya tsare mu 'yan uwana kamar yadda na faɗa addinin musulunci ya bayar da kulawa ga wannan mataki kuma ya ja hankali game da matsaloli da suke wato cikin irin wannan mataki na na samartaka cewa mu yi ƙoƙari mu kauce musu saboda ba don komai ba idan muka riga ya muka faɗa cikin matsala to kafin mu fita lokaci ya ƙure mana mun makara ya kamata yanzu ne irin yadda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu dan bada misalai kaɗan suka yi aiki suna matasa kuma batan su ya dawwama har zuwa tashin alkiyama bal ma manya-manyan mutane annabawan Allah annabi Ibrahim alaihi salam in za ku tuna yana matashi ya gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi shi yasa Allah ya ba mu labarai da yawa cikin alkur'ani game da annabi Ibrahim da rigimarsa da mutanensa wajen janyo hankalinsu akan tauhidi qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kaga aka ce fatan wani matashi ne yana ambatan suka ce gumakansu da aibi ana ta shi ibrahim kaga ai yana matashi yi gwagwarmaya ashabul kahf Allah ya ce innahum sai ce fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan matasa ne suka yi imani suka yi aiki Allah ya taimake su ya ƙara masa shirya duk wannan ana an gaya maka ne cewa fa ya gabata a baya matasa sun yi gwagwarmaya wajen tabbatar da gaskiya wajen tabbatar da addini wajen ƙoƙarin kare gaskiya da isar da gaskiya ga mutane idan ka kalli matasan mu yau za ka yi takaici a irin yanayi da muke ciki irin sakaci da rashin karatu da rashin tsayawa da dagewa yaushe ake sa rai irin waɗannan matasa za su ba da gudunmawa dole sai an canja dole sai an ja hankali dole sai an dawo kan hanya ta daidai dole sai an je gaban malamai an gurfana an yi karatu dole sai an je makaranta dole sai an samu sana'a dole sai an tsaya tsayin daka a ga cewa kowa ya san ciwon kansa kowa ya san cewa yana da aiki a matsayinsa na matashi da yawa daga cikin matasan muna zubar da hawaye a yau cewa himmarsu ta ja baya saɓanin abokan zamanmu a wannan ƙasa ta najeriya za a ga ana maganar matasa irin gwagwarmayar duniya da suke mu kuma muna biyun muke yi muna gina duniyar sannan kuma muna ne muna kokarin mu samu rabon lahira wa ta zafi ma ataka Allah addar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya mu tsaya mu nemi lahira amma mu gina kuma duniyar mu domin ita ce tsarin da za mu taka domin mu samu lahira da ita ina kira ga matasa ku ba da hankali wajen himma da neman ilimi wajen himma da gina duniyarku da kuma neman lahira kada ku ja da baya kada ku yi sakaci lokaci ne da ya wajaba manyan mutane da tijai su kokarin shiryar da matasa zuwa ga hanya ta je yan uwana saboda lokaci ba zan tsawaita da yawa ba amma muna da misalai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka buga misali suna matasa da muke bukatar irin su a yau kaɗan daga cikin misalai wayanda aka aika alƙalanci yaman mu'az dan jabal shekarar sanawa mu kyale mu azuma, ga usama dan zai Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa lokacin da ma'aikin Allah ya zo ƙarshen rayuwarsa ya ya kafa tuta ya kulla tuta a je ayi jihadi a inda ba a taba zuwa ba a yaƙi mutanen da ba a taba yaƙar irinsu ba su ne rumawa yankin da yake mai girma amma usama shekarar shi nawa aka bashi wannan tuta sha takwas usama ɗan zai sha takwas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla masa tuta sha takwas in ka duba cikin wayannan matasa ai duk ba dan sha takwas a gabana na duk babu yan sha takwas duk sun haura wataƙila sai wannan abokin na shi ma ya haura sha takwas to yanzu in an ce sha takwas ya kake hararowa in ka kalli wannan matashin ka ce shi za a sa ya yi jagorancin runduna da za a je yaƙi gagarumi ka san ai na musamman ne su an yi an shirya su ko ba haka ba ba wai sha takwas irin na littafi ba ne sha takwas ce amma matsayinta ta kai ne ta haura arba'in saboda waɗanda suke cikin rundunar akwai sun su abubakar zai su umar dan khattab a ce dan sha takwas zai jagoranci ka san ai sha takwas ta littafi ce kawai amma ya wuce haka a matsayinsa haka muke bukata idan ka duba mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa su jagoranci ga Attab ibn Usayd manzon Allah ya nada shi a matsayin Amir Makka wanda yake na da shekara ashirin da ɗoriya amma aka shi yayi aka naɗa shi amir sannan kuma manzan Allah sallallahu aka tafi da shi wannan matashi zuwa yakin hunayen a matsayin ɗaya daga cikin jagorori da aka tafi tare da su waɗanda aka je aka yi yaƙi shahararre a tarihin musulunci da yawa in muna kawo misalai na matasa a wancan zamani wanda suka bayar da gudunmawa wajen ciyar da addinin Allah gaba wajen taimako al'ummarsu za mu lissafo babu adadi sai da Ali na Abi Talib mun san tun yana ɗan ƙanƙani da shi ake komai kafin a yi hijira har aka yi hijira kuma har rayuwarsa ta zo ya zamo ya zamo jagora tun yana ɗan matashi ake yi da shi da yawa daga cikin matasa sahabbai matasa ne in ka duba nisba na sahabbai adadinsu mafi yawansu matasa ne daga shekara sha zuwa shekara talatin arba'in da wani abu wanda shine ainihin lokacin samartaka saboda haka muna buƙatar mu ga canji a cikin matasanmu yan uwana akwai matsaloli da suka kunno kai a cikin wannan al'umma tamu ta arewacin najeriya da ya kamata mu yi nazarinta in mun haɗu domin mu gyara tafiyarmu domin mu gyara yanayin da muke rayuwa mu hankalin mu baki ɗaya mu da jagororin mu mu da manya masu shekaru a cikinmu domin muna da aiki wajen ƙoƙarin dawo da matasa kan hanya mai kakkiya a yau in ka duba tawarif abubuwan da suke kawar da matasa daga hanya shi ne dai rigimar da ake da ita tun baya amma yanzu abin ya yi yawa ne zan ambato wasu kaɗan daga cikin waɗannan tawarif wanda gaskiya yana da kyau mu rika ambatan su domin mu gyara in muna so matasan mu su zamo jagorori su zamo gwaraza irin yadda aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama matsala daga cikin matsalar da muke fuskanta a yau akwai matsala ta tarbiyya a cikin matasa tarbiyya abin da nake nufi ku sani cewa Allah ta'ala ya ɗora amana a wuyan iyaye game da 'ya'yansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ne kiwo ne a cikin kuma kowane Allah zai tambaye shi abin da ya bashi kiwo sai aka ce ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi in Allah ya baka iyali ya baka ƴaƴa amana ce ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka dan su zama mutane nagari dan su zama waɗanda za su yi maka addu'a bayan mutuwarka dan zama mutane jagorori mutanen kirki sannan kuma kafin hadisin ma Allah ta'ala cikin alkur'ani ya ja hankalin mutane ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa alaikum naran ku tsare kawunan ku da iyalanku daga wata wajen kulawa da tarbiyyarsu karantar da su addini koya musu rayuwa ɗabi'a masu kyau makarimul akhlaq dora su akan hanya mai kakkiya don zama mutanen kirki kaga amana ce a wuyan iyaye saboda haka tarbiyya ta yi karanci a cikin al'umma tarbiyya ta yi karanci yasa da yawa zaka ga matasa suna abubuwan da yake abin asha abin da yake abin zargi ba don komai ba saboda kulawa da iyaye suke ga 'ya'yansu an samu matsala kaga yana da kyau kenan mu dawo mu yi nazari hanyoyin tarbiyya da muke yi ga 'ya'yanmu da matasanmu dole ne mu ga mun canja yanayi domin dawowa da su kan hanya insha Allah ta'ala 'yan uwa za su ɗauki irin waɗannan matsaloli su ɗan yi ta'aliki a kai saboda ba masu mu tsawaita da yawa daga cikin matsalolin da matasa yau suke fuskanta akwai matsalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ji hankalin mu akanta shine qurana asu abokai waɗanda suke marasa tarbiyya su shigo cikin masu tarbiyya don su lalata su wannan yana daga cikin matsala da ya kamata mu nema mata magani musamman a inda ake fita zuwa neman ilimi na zamani domin mafi yawan lokaci a nan ne ake haɗuwa da abokai waɗanda suke ba na kwarai ba a jami'oyi a kwalejoji a makamantar irin waɗannan inda ake gwamutsuwa mutane daga ko'ina suna zuwa daga yankuna daban-daban wata ilma har da waɗanda suke ba musulmi ba saboda haka anan za a ga mutane matasa suna ɗebo ɗabi'u marasa kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yana buga misali game da yadda abokin zama yake da illa akan abokin zamansa shi yasa ma yake almar'u ala dini khalilihi falyanzur azukum man yukhalil dayan ku yana tasirantuwa da abokinsa shi yasa ma yace yana kan tafarkin abokinsa abota sana da cikin abin da ya kamata mu ja hankalin matasa su kiyaye cewa kada ka yi aboki da wanda yake mai munanan ɗabi'u da wanda yake ba mai aƙida ingantacciya ba da wanda yake ba mai hali na ƙwarai ba saboda yana da illa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan abotaka cewa ma matsalu aljalisu salih ya buga misali da abokin zama ko aboki wanda yake na ƙwarai ya ce daidai yake da wanda yake sai da turare wanda yake sai da turare in kana tare da shi ko shakka babu in ka ji ƙanshi za ka bukata ka saya ba alheri ba ne alheri ne ko kuma bisa al'ada zai ce ɗan hungo ya sa maka turare ka ji ƙanshi a jikinka ba alheri ba ne alheri ne ko kuma in baka samu biyun nan ba na uku in ya zo kusa da kai za ka ji ƙanshi ka ji ƙanshi ba alheri ba ne ga misali ya buga na ne abokin zama na kwarai idan ma bai taimake ka akan ba ya ɗora ka akan alheri ba to ba zai cutar da kai ba shine mafi karancin alherin aboki na kwarai sabanin wanda yake alkare asayya aljalis aso wanda yake abokin zama wanda yake mummuna wanda yake mai illa sai ya buga misali cewa misalin sa daidai yake da wanda ya zauna inda ake kira makera kenan inda ake hura wuta ana ziga ta abubuwa illa za ta same ka ko dai wuta ta dallo ta sami jikinka ko ta ka ta kona ka ko kuma zafin wajen ma ya ka ko kuma warin ainihin karfen da ake konawa dukkanin waɗannan illoli ne wannan ya buga mana misali ne cewa lalle sai an guji ne zama da mutanen da suke ba ba mutanen kwarai ba saboda illar da suke haifarwa saboda haka daga cikin matsalar da yau muke fuskanta shine matsalar shigowar baƙin al'adu daga mutanen da ba irinmu ba addininmu daban al'adunmu daban ɗabi'unmu daban nasu daban amma suna yi mana tasiri ta hanyar me waɗannan kafofi da ake yanzu mu'amala da su wanda insha Allah ta'ala za a ɗan yi tsokaci a kai shine irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani harkar waya ɗin nan da yawa daga cikin ɗabi'u da muke wani lokaci baka zuwa daba hira amma kana cikin daba hira a cikin ɗakinka a kan shimfiɗarka ta yadda za ka buɗe ka je ka gamu da abokai waɗanda suke ba na ƙwarai ba abokai wanda suke addinin kuma watakila ba ɗaya ba halayenku ba ɗaya ba al'adunku ba ɗaya ba kuma suna harbinka da ɗabi'u da tunanin nikar da za su iya cutar da kai yana da kyau mu kula da abokan da muke hulɗa da su mu kula da ma'amalon da muke saboda suna da illa a gare mu a cikin rayuwarmu Allah Ta wata wata'ala ya gaya mana cewa a ranar gobe kiyama za a yi gaba tsakanin abokai wanda suka hada a duniya amma ba akan alkhairi ba domin ya ce yau akhillau yawma idin ba'dhum li ya yace illar almuttaqin a gobe kiyama zaka ga mutane suna gaba alhali a duniya suna tare dan me saboda haduwar ba ta alheri bace wa yawma ya'addu zalimu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu rasuli ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila dan me laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wannan ita ce illar da mutum zai yi nadama da Allah yake ba mu labari za a yi gaba gobe kiyama tsakanin abokai a duniya dan me mutum zai ciza ba han ba yatsa ba Allah ce ya abdu zalimu ala yadayhi hannaye biyu zai ciza saboda takaici kiyama kara an tafi lahira sannan an cutar da shi ko kuma ya cutar da kansa wajen bin mutanen da yake ba na kwarai ba abota zama a majalisin da yake ba na alkhairi ba ma'amaloli da mutanen da yake ba na alheri ba sun cutar da shi sun kawar da shi da hanya ta daidai yana nadama nadamar da ba za ta yi masa amfani ba ya wailata laitani ina ma lam attakhiz fulanan khalila ban zauna da wani ba ban yi abota da wani ba ban je majalisin su wani ba ban bibi wani ba saboda me laqad azallani an zikri ba'da izja'ani ya kawar da ni ga barin hanya ta daidai alhali an gaya min amma ban ji ba nadama ba za ta yi masa amfani ba a wannan rana ya riga ya bar hanya dole mu dawo matasa mu san ciwon kanmu mu riƙi abokai na ƙwarai mu nisanci abokai na wato wadda za su yi mana illa duniya da lahira mu tsaya mu san cewa abin da na ambata da farko shine ba mu zo duniyar na haka kawai ba a'a Allah ya halicce mu akan manufa kuma za a tambaye mu akan wannan manufa din kar ka tsaya ka ɓata rayuwarka lokacin da kake da ƙarfi lokacin da kake da dama ka yi watsi lokacin ka ita fa a banza irin yadda yanzu matasa da yawa idan ka je makarantu za ka sha ta kai karatu ya yi rauni da yawa a cikin manya-manya makarantu za ga matasa sun kare a karkashin wannan abubuwa na zamani ba tsaya sun yi karatu ba ba tsaya sun yi sana'a ba rayuwar ta tafi ba tare da riba ba mu guji irin waɗannan sannan abin takaici abin baƙin ciki sai kai ta mamaki yaɗuwar kayan maye a cikin al'umma wai yaya haka yake faruwa ne me yake faruwa me yasa yanzu ake yawan ambatan yaduwar kayan ko ba ƙarya ba ce ai wace unguwa ce wani lungu ne ba a da dabar da ake sai da kayan maye ba mu san su ba ne me yake faruwa yaya ake yi matasa ake yada abubuwan maye a cikin mutane wani ba za ka ba za ka ka yi mamaki ta yaya ya harbu da shan kayan maye sai ka ganshi mutumin kirki ne amma wataƙila abin da muka ambata a baya shi ya masa illa bare kuma a ce ya mace ma wai ta shiga harkar kayan maye ce kai ta mamaki ba abin mamaki ba ne waɗannan makiya alheri musu suka yada wannan a cikinmu ƙurana a su munanan abokai munanan mutanen da suke shigowa cikinmu ta ƙarƙashin ƙasa suna yada mana irin waɗannan illoli lalle matasa ya kamata mu taimaki 'yan uwanmu mu ƙoƙari mu ja hankalin matasa 'yan uwanmu mu ga cewa sun kaurace irin waɗannan munanan ɗabi'u a yau yanzu misali halin da ake ciki na wannan siyasa da sauran sai kai ta mamaki duk inda ka ga ana riƙe makami ana hayaniya matasa ne me yasa duk waɗanda suke hayaniya a kansu ina yayan suke ba sa nan suna can sun sa su akan hanya waɗannan kuma an kyale su tafi a haka ba su amfana a duniya ba dama kuma ba su iya sun aiki don lahira ba kaga wannan asara ce babba da ya kamata mu rika jan hankalin matasanmu ba wai matasa ba a'a manya su shigo don mu haɗu baki ɗaya mu ga waɗannan matsaloli mun magance su sannan kuma a zan so ɗaya daga cikin 'yan uwa da zai taliki ya nuna wa matasa muhimmancin lokaci ya kamata kamar yadda na ambata a baya wato lokaci na samartaka lokaci ne ƙayyadajje kuma zai wuce kamar ƙiftawar ido zai wuce wallahi idan ka duba masu farfara a cikin mu ka tambaye shekara talatin baya don Allah ya yake jin kansa dattijo ka ɗauka haka abin yake amma yau gashi nan shekara talatin baya ce subhanallah ce wallahi in na tuna shekara talatin baya lokacin da muke ina yanzu magana ta wuce ya fata wallahi talatin ɗin nan kamar jiya ce sai ita tuna ta kamar jiya amma har ta wuce to wani ma arba'in ta tafi baya yanzu fa sittin yake nema to kuma sittin nawa ya rage talatin yanzu ka ɗari wa ya gaya maka ala in ka samu ɗarin ma me za ka yi da ita ina kake a lokacin saboda haka lokaci ne mai tafiya yanzu ya kamata mu faɗaka yanzu ya kamata mu sani muna da aiki da wallahi wannan shekarun da kake gani za su tafi kamar jiya ka ga ya wuce an gama yanzu ya kamata mu da cikin hayyacinmu mu riƙe addininmu sannan mu yi ƙoƙari mu taimaki juna domin dama addinin musulunci yana so mu haɗu ne mu cicciɓi juna da juna domin mu kai gaci baki ɗaya ina roƙon Allah ta'ala ya shirya mana matasa Allah ya ɗora su akan tafarki na daidai Allah ta'ala ya ba su hanyoyi na alkhairi Allah ta'ala ya ba su ilimi mai albarka Allah ta'ala ya sanya zamo jagorori na alkhairi Allah ya kare mana matasanmu daga dukkan sharri Allah ta'ala ya tsire su daga abokai munana Allah ya kare su daga dukkan abin da zai kawar da su ga barin hanya ta daidai lokaci ya tafi amma in Allah ya yarda ko da 'yan mintuna na 'yan uwa za su ɗauki wa'annan gaɓoɓi na jan hankali akan matasa yadda ya kamata su kasance musamman a yanayi da muke rayuwa yau dan uwa da ya aure mu ne masa addu'a Allah ya bai zaman lafiya barakallahu lahu baraka alaihi wa jama'a bainahu wa bainaha khair Allah ya masa albarka matasa da suke da burin aure Allah ta'ala ya bude musu hanyoyin alkhairi su samu su aure wanda suke da aure Allah ya ba su zaman lafiya da iyalansu wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum barakallahu Allah ƙara lafiya masha malam Allah ya saka da alkhairi a shek Ali Yunus <clears throat> babban limamin masallacin juma'a na Usman bin Affan da ke gadon kaya ya mana nasiha cikin kankanin lokaci nasiha ƙayyima wanda kuma muna tare har wa yau <clears throat> da malamanmu guda biyu wanda za su ɗora dangane da ta'alikin muhimmancin wannan nasiha da malam ya yi a kan ainihin matasa wai malam da ya ce datti da kowa sai waiwaya shi ne abin mamaki kowa sai yake da wai ba da shi ake ba bayan kuma da kai yake <laughs> ba shi da ya sai yake waiwai to akwai a shek haya shehu mai mota wanda shi ma babban limamin masallacin juma'a na ali bin abi talib da ke riba tsarot shi ma muna tare da shi a can hausawa layout kenan insha Allah zai yi ta'aliki kafin malamar ya zo ya cika mana ta'aliki a gurin Allah Ubangiji ya ƙara lafiya baki ɗaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka maudu'in da aka zaba kamar yadda Dr. Ali Yunus ya faɗa mawdu'i ne da ya dace da yanayin da gurin da lokacin da mahalartan musamman galibinmu samari ne matasa 'yan dattijan kaɗan ne irin su shi doktor da ya yi a bayani yanzu su ne 'yan dattijai a gurin da kuma ire-irensa amma mu dama matasa ne babu shakka akwai nukudar da malam ya tattauna a kanta guda biyu ina gani su ne zan tsokaci a kansu nukuda ta farko maganar da ya faɗa na cewa galibin waɗanda suka tallafa wannan addini a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam matasa ne suna da ƙananan shekaru suka ɗauki gabaran koyar addini daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma suka yada shi zuwa duniya baki ɗaya. idan muka duba za mu ga cewa addini yana da ɓangarorin ilimi guda uku akwai abin da ya shafi ɓangaren ilimin alƙur'ani da dukkanin ilimin da suka dangance shi akwai ilimin hadisi da ilimin mukan da suke da alaƙa da shi sannan kuma akwai ilimin fikihu a cikin addini shi ne ma haru wani mai waƙa yake cewa kullul ulumis wal qur'ani mushkilatun illa al hadisu wa illa al fiqh fi ad fi kowane ilimi in dai ba alkur'ani ba ne to wannan ilimin shagala ne sai dai ilimin hadisi sai kuma ilimin fikiwa a cikin addini to waɗannan ɓangarori guda uku gabaki ɗayansu za ka ga waɗanda suka yi dakon wannan ilimin zuwa ga al'umma baki ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasa ne idan muka ɗauki fagen alƙur'ani musamman a wancan lokacin za ka samu malamin da yake masanin ƙira'ar alƙur'ani shi ne dai masanin tafsirin alƙur'ani shi ne masanin dukkanin wani ɓangare na lokunan ilimin alƙur'ani domin za ka samu su ba sa rabawa kamar yadda mu muke a yanzu ka sami mutum ƙari'i ne makaranci ne kawai amma ba masanin tafsiri ba ne ba masanin ilimin mukan cikin alkur'ani ba ne to su a wancan lokacin masanin kira'o'in alkur'ani ne dai masanin tafsirin alkur'ani ne dai masanin dukkanin wani ilimi da ya danganci alkur'ani to waɗanda suka yi dakon ilimin alkur'ani suka isar da shi zuwa al'umma baki ɗaya za ka same su galibinsu matasa ne in ma baka ce gaba ɗayansu matasa ba ne domin misali muka ɗauki waɗanda suka yaɗa musamman ilimin tafsirin alƙur'ani daga cikin sahabbai za mu ga cewa matasa ne na farko akwai aliyu bin abi ɗalib radiyallahu an na biyu akwai abdullahi bin mas'ud na uku akwai ubayi bin ka'ab na hudu akwai abdullahi bin abbas waɗannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bar duniya duk suna cikin shekarunsu na matsayinsu matasa amma a gurinsu za ka iya cewa a waɗannan gurin waɗannan mutanen hudun an samu tafsirin alƙur'ani daga farkonsu zuwa ƙarshen sa galibin duk abin da za ka ga asar da ake rawaitowa na fassarar alkur'ani daga sahabbai ƙalla yake fita daga cikin waɗannan illa kawai abin da isa ba a rawaito mafi yawa daga gurin sayin na ali sama da waɗannan ba saboda shi a daidai a cikinsu shi ne ya yi halifanci Allah ya ɗora masa nauyi na jagoranci a wannan lokacin babu lokacin karantarwa suka sun samu damar da suka zauna suka karantar musamman kuma shi ya riga yesu komawa zuwa ga Allah su sun samu damar da a lokacin da tajiyai suke ishirwa ilimin suka ringa isar da ilimin ta hanyar waɗannan mutum uku ibn mas'ud ibn abbas ubayy bin ka'ab aka samu manya-manyan makarantun tafsiran nan guda uku aka samu makarantar makka ta tafsiri wanda ta fitar da manya-manyan tabi'ai masanan tafsirin alkur'ani irin su mujahid bin jubair irin su sa'id bin jubair irin su tsawus bin kaisan irin su ikirima bin abdullahi barbari irin su a bin abi raba sannan akwai makarantar madina a ƙarƙashin ubayi bin ka'ab wanda ta fitar da irin su zaid bin aslam da makamantansu akwai makarantar kufa a ƙarƙashin abdullahi bin mas'ud wanda ta fitar da irin su aswad bin yazid su hassan Basri da sauransu wanda za mu ga cewa waɗannan gabaki ɗayansu daga su har almajiran nasu a shekaru na matasa suka yi karatu kuma suka karantar yau gashi duniya tana amfana da iliminsu hakan muka zo gida na ilimin hadisi waɗanda suka fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabbai da ake lissafa su guda shida gabaki ɗansu matasa ne tun daga kan abu huraira wanda an rawaice hadisi shi kaɗai daga gurinsa hudu. har zuwa irinsu ibn umar su anas bin malik irinsu abdullahi bin abbas irinsu abu sa'idin al-khudri za ka ga cewa dukkaninsu a lokacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna cikin yara ƙanana bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi fice a wannan fage suka ringa karantar da ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam domin kamar ibn Abbas manzon Allah ya bar duniya yana da shekara goma sha uku domin saura shekara uku manzon Allah ya hijira aka haife shi aka yi hijira manzon Allah ya shekara goma kaga yana da shekara goma sha uku bai kai ga munzalin balaga ba manzon Allah ya bar duniya amma mu duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ibn Abbas ilimi wanda har sai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rigaye shi zama da annabi sallallahu alaihi wasallama suka sallama masa kafin su bar duniya sun sallama masa akan fagen ilimi musamman a fagen alkur'ani shi kaɗai ne sahabin da duk fagen ilimin da ka ɗauko za ka ɗebi mutum bakwai da suka fi kowa sai ka sa shi a ciki fagen ilimin ƙur'ani fagen ilimin hadisi fagen ilimin abin da ya shafi fiƙihu fatawa a zamanin sahabbai shi yasa a yi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa aka ɗauko janazarsa ana tafiya kamar yadda a ƙarƙashin tarjamarsa imam zahabi ya kawo a cikin siyar alamin nubala ana tafiya sai aka ga wani tsuntsu ba a taba ganin irin kalar tsuntsun ba fir ya taso kawai ya shige cikin makarar tasa aka duba aka duba ko a ga tsuntsun nan dan a fitar da shi a ga kuma ba a ga komai ba amma kowa ya ga san da tsuntsun nan ya zo ya shiga amma an duba babu shi shine malamai a wannan lokacin suke cewa wannan tsuntsun iliminsa ne ya tafi da kayansa tun da garin da ya rasu ba a ƙara mai ilimi irinsa ba lokacin da aka zo za a binne shi ana sa shi a cikin kabarinsa duk wanda yake makabartar ba wanda bai ji wata murya ta da karatun alkur'ani ta ce ya ayyato hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wani kuli jannati haka aka ji wannan sauti aka binne shi shi yasa ai muhammad bin al-hanafiya yana daga cikin wanda suka binne shi yana kalla wanda ya ce mata rabbani hadhihi al-umma ya ce mai renon wannan al'ummar da ilimi yau ya rasu wasu kuma suka faɗi maganganu na cewa an binne ilimi yau amma yana da shekara goma sha uku manzon Allah ya bar duniya a shekarunsa na matashi ya yi karatu kuma ya karanta wanda ire-iren wannan suna da yawa daga cikin sahabbai da kuma cikin waɗanda suka zo a baya-bayan su ma daga cikin malamai daga cikin malamai to kada ka kalla yanzu idan ɗan shekara goma sha ɗan shekara ashirin da ɗan shekara talatin da ya yi wani abu wanda duniya har yau take amfana kuma za ta ci gaba da amfana har zuwa a koma ga Allah to ni a matsayina na matashi musulmi ni kwa menai wanda zan bari ni ma a ci gaba da ambatona har zuwa karashen wannan rayuwar ta duniya sai kai tunanin me kai kai to watakila wannan wani ya ce a waɗannan ai sahabbai ne ai waɗannan kaza ne wannan sun samu tarbiyya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma in an ɗauko malami a ce a waɗannan malamai ne Allah ne ya hore musu a mu dawo mu kalli ƙasar mu ma waɗanda suka karɓo 'yancin kai na Najeriya independence da an yi magana su kowa ya san sunansu mu a arewa da an ce sa Ahmadu Bello Sardauna ba wanda bai san sunansa ba ko baka san shi a fuska ba tafawa balewa ba wanda bai san shi ba ko ba komai ka gan shi a jikin kuɗi akwai irin suka sakashin Ibrahim a can kudu kasashen yaraba akwai irin su a wulo kasashen yamurai akwai irin su zik a zukwe waɗannan kun san lokacin da suka karɓo 'yancin kai ku binciki tarihi gabaki ɗansu ba wanda ya kai shekara arba'in don a lokacin sa a bello saudana ma an ce shi shekararsa talatin da biyu su ta bawa balewa ne ko suke da talatin da hudu ko da talatin da shida a wolo ina ji shi ne mafi girman su yake da talatin da takwas ko da bakwai amma su suka karɓo 'yancin wannan ƙasar suka zo kuma suka shimfiɗa yadda tsarin zai zama kuma dukkaninsu suka mutu ba su da kokobo dukiyar ƙasar a hannunsu take amma suka mutu ba su yi gingime mai gida ba ba su da wata mota ta a zo a faɗa ba su bar kuɗi a banki ba ba abin da suka bari amma yau sunansu yana ine sunansu yana nan ana ambatansu da alkhairi to sai kai tunani yanzu kai a matsayinka na matashi wane shiri kake da shi kun ga halin da muke ciki yanzu don Allah waɗanda suke mulkarmu waɗanda suke mulkarmu matasa ne a ku faɗa mana ba matasa ba ne to menene su tsofaffi ne to kun san annabi ma da ake mar wahayi ba annabin da Allah ya aiko shi tsoho kaga dai wahayi ake masa annabawa Allah yana aiko su shekara arba'in shekara ta matsayin matashi to duk lokacin da kaga cewa tsofaffi sun karɓe komai wanda kuma galibin su kwakwalwarsu ba ta ja fi layi ta kai ƙurewa in kaga sun karɓe komai to matasa ne suka lalace in suka ɗauka suka ba wa matasan sun san cewa ƙasar mutuwa za ta yi gaba ɗaya saboda galibin matasan ga mai shaye-shaye sai mai buri mai burin domin kun san wannan ƙasar wanda suke burin su shiga su sata sun fi masu sata yawa mota ka ta wuce piu piu fiw ya je Allah mu ma ya kai mu gurin Allah ya kai ku gurin kai me to kaga wannan fa ne matsalar da muke ciki amma dama duk mutumin da fi sabilillahi ya wuce shekara saba'in saba'in ai ta shata ne kamata ya koma tsoro ya tauridin tijjani kawai ya cika ya haɗu da Allah lami lafiya amma a daidai wannan lokaci ɗan shekara saba'in saba'in da biyar ka ce zai mulki fi ka kai ma baka tausaya mara ba shi ma in ce zai bai tausaya kansu to amma dole watakila shi yana tunanin in muka ce ba za ni ba duk matasan namu lalatattu ne to kaga kenan akwai aiki ja akan matasa su tashi su yi mai su gyaru domin duk wata ƙasa mustaqbal ɗinta su ne matasanta su ne future ɗinta in suka gyaru to ana sa ran ƙasar za ta gyaru in ko matasa suka lalace to wannan ƙasar da gyaruwarta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka matasanmu wannan ƙalubale ne gare mu gabaki ɗaya lokacin yawon kaje kai ka ƙi ka girma kawai sai dai ka fito shekarar ka talatin talatin da biyar watakila ma da aurenka na fari ba ka da aiki sai zuwa gidan kallon bal a ihu kai gumi a musu a dawo majalisa a ta ihun maganar bal kana can dala tana tashi a garinku shinkafa na tsada kana wai musul madrid saboda ma ba ka da hankali duk ka gama mutum kuma ka yi gumi yi wannan ka zo kuma kana ma tunanin gobe da me za a karya to kaga waɗannan ƙalubalen da yake gabanmu har wani lokacin wasanni lokacin muna da ƙalubale mu lalacewa take ƙara yi rashin tsaro ƙaruwa yake yaushe muke tunanin mu zauna mu yi tunani ko a iya unguwanninmu ne mu haɗa kanmu mu ba wa yankinmu tsaro ba ma tunanin wannan wancan na gidan wancan na harkar yawon siyasa wancan na kaza kullum kai matashi dan jagaliya ne ko dan ihu dan kwabo da mota shi ke nan anan kake tsayawa yanzu inda da zuciya dan Allah kai ba ka so ka ganka a fastar ba ko ba za ka ci ba to amma kai kullum ihu kake na wani duniyar wani kai kuma kana manta da taka gashi kuma shekaru ƙara hawa suke ai mai zuhudu dai yana cewa ko da ƙad'ala ta zawo da in aƙalla wa aka zalhazda min baƙi shababi Allah ya shirya mu salamu alaikum wa rahmatullahi to mana Allah ya saka da alkhairi babban malami kenan shek malam yahya shehu mai mota <clears throat> ubangiji Allah ya saka da alkhairi muna tare kuma da babban malami shi ma malam abubakar kirayom wanda zai zo ya dora mana akan waɗannan maudu'ai muhimmai musamman faɗa dangane da abin da ya shafi matasa ubangiji Allah ya ƙara lafiya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقه قولي بهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله duk da lokaci ya riga ya ja kuma waɗanda suka gabace ni a jawabi sun yi iya abinda ko a kansa aka tashi ya wadatar yana daga cikin abin da dukkanin ɗan najeriya kuma musamman ɗan arewa kuma musamman musulmi kuma musamman ahalus sunna ya kamata ya gode wa Allah ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana da yawan matasa abin da ya sa na ɗauko wannan silsila ta lissafi masana sun ce a duk duniya musamman ƙasashen yammacin duniya turai da amerika da dukkan sauran ƙasashen fararen fata mafi yawa za ka samu suna ƙamfar matasa mun taɓa yin tafiya da wani jami'in tsaro wanda ya je ƙasashen duniya da dama tafiya ta haɗa mu da shi sai yake bani labari akan ƙalubalen tsaro na najeriya sai ke cewa malam yana daga cikin abubuwan da suka ja mana ba za a taɓa bari mu zauna lafiya ba abu guda uku daga cikinsu sai ya ce wannan abin da na faɗa shi ne yawan matasan da muke da su ya ce duk wata ƙasa da ka sani ta turawa ko ƙasashe waɗanda suke masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda suka kai inda suka kai wajen ƙere-ƙere da kimiyya da fasaha kuma waɗanda adadinsu ya kai miliyan ɗari zuwa sama to za ka tara cewa mafi yawancinsu 'yan shekara sittin ne zuwa sama idan aka ce ga wata ƙasa adadin mutanenta miliyan ɗari ne to za ka samu miliyan 60 miliyan biyar zuwa sama duk dattawa ne matasansu ba su fi miliyan talatin ba in sun yawa miliyan arba'in. to amma najeriya ce kadai da ire iren ta na kasashen afirka kuma musamman ita najeriya din za samu matasa sun fi kowane rukuni na al'umma yawa matasa sun fi dattawa yawa allah maɗaukacin sarki ya mana wannan arziki arziki na matasa a ƙasa ba ƙaramin arziki ba ne ba to amma ina ma dai a ce za a yi amfani da shi ina ma dai a ce waɗannan matasan za a tattale su ina ma dai a ce waɗannan matasa za a ba su kulawa domin waɗannan matasa su ne manyan gobe malamai waɗanda suka gabace ni da bayani sun yi mana isharori da dama wanda ya kamata a ce hankalinmu ya kai gare su ko Allah subhanahu ta'ala in yana son gina al'umma to yana yin amfani da matasanta ne baya amfani da tsofaffi malam yahaya ya gaya mana ba wani annabi da aka turo shi tsoho malam ali yunus a cikin maganganunsa ya mana ishara zuwa ga kissar uban annabawa ibrahim khalilur rahman wanda Allah ya ambata mana abin da mutanen garinsu da kansa suka kira shi da shi kuma Allah ya hakaito mana ya nanata don tabbatarwa a aya cikin suratul anbiya qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce aiko kanmu mun ji wani saurayi ya nemi sahabaici ana ce da shi ibrahim al ibn kasir da ya zo fassara wannan aya ya kawo asar na Sufiyan ibn Uyaina da ya danganta shi zuwa ga abdullahi ɗan abbas Allah ya kara musu yadda abdullahi ɗan abbas ya ba da ƙa'ida ga mamiya yace ma ba afallahu nabiyyan illa wa huwa Allah bai taba aiko annabi ba sai saurayi kuma Allah ya turo waɗannan annabawa ne fa don su jagoranci al'umma su kai ta ga tudun mansira bayan annabawa an san babu magadan annabawa masu ɗaukar gabaran ayyukan annabawa sewa sai malamai al'ulama warasatul anbiya da haka ibn abbas ya ce to su ma malamai walam yi uta aliman illa huwa shab ba a ba wa wani malami ilimi ba sai tun yana saurayi Allah ya tattale shi don wannan muhimma to abinda wanda yake haska mana shine jagororin al'umma masu kai ta tudun mun tsira matasa ne irin wannan ya maimaitu a cikin kisoshin annabawa a wajaje daban-daban a cikin alkur'ani don allah ya nuna mana gudunmawar matasa da rawar da suke takawa wajen ceto al'umma waje na biyu misali malam yahaya ya kawo mana kisar ashabul kafi ashabul kafi waɗansu matasa ne 'yan gwagwarmaya waɗanda gwagwarmayar da suka yi da abin da suka bari na tarihi a duniya ya damu kowace al'umma shi yasa ashabul kafi tarihinsu na daga cikin tarihi mai rikitarwa a tarihin duniya tarihin da kowace al'umma take so ta danganta wa kanta shi domin ta ɗauki kambun yaban yahudawa sun yi tuciyar cewa ashabul kafi an yi su ne a zamanin annabi Musa nasara sun yi tutiyar cewa ashabul kahfi an yi su ne a zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam har ma yana daga cikin abin da yahudawan madina suka ziga kafiran makka akan cewa su je su yi wa manzan Allah tambayar ɗaukure ya gaya musu suwaye ashabul kahfi cikin tambayoyi guda uku wanda suke ganin suna da rikitarwa kuma suna da wahalar sanin makama wanda wannan tana daga ciki to da haka Allah subhanahu wata'ala da ya tashi bayani akan ashabul kahfi na farko sai ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam karka tambayi kowa game da su kuma karka yi jayayya da kowa a kansu face jayayyar da take ɗauke da hujja ba jayayya ta ɓanna miyan baka ba فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستبت minhum ahada. أهدا sannan ubangiji subhanahu wata'ala duk da ya san sabanin da ake da shi a kan ashabul kafi dangane da adadin su dangane da yaran su dangane da garin to amma sai ja hankalinmu zuwa ga abin duk da yafi waɗannan muhimmanci sanin yaran su ba shi yafi muhimmanci ba sanin garin ba shi yafi muhimmanci ba sanin adadinsu ma ba wani abu ne mai ɗaɗa mutum da ƙasa ba amma dai tare da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai yake rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil wasu daga cikin masu tarihi za su ce maka ashabul kafi su uku ne na hudun su wasu su ce su biyar ne na shidan su karansu sai Allah ya ce duk soki burutsun zance ne rajaman bilgai shi yasa shekul islam ibn al-qayyim yace tabbas ba hudu bane na biyar din su karansu tabbas ba uku bane na hudun su inda ku haka ne da Allah ba zai rushe ce rajaman bilgai ba amma sai waya wa na wasu kuma za su ce sab'atun su bakwai ne saminuhum kalbuhum na takwas ɗin su karansu to a nan sai Allah bai ce rajaman bilgaibi ba wanda wannan mafi rinjayen maganar malaman tarihi da tafsiri shine maganar mai cin ashabul kafi su bakwai ne karansu ne na takwas ɗin su sai Allah ya ce kul ce da su rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji na shi yafi kowa sanin adadin su ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya sani cikin masana tarihi sai yan kadan abdullahi dan abbas ya ce wa ana min alqalil ni kuma ina cikin yan kadan din ba dan yaban kai ba tahaddusan bi ni'matillahi to karshen duk abin da zaka kai na baitul qasid abin da ake so a cimma a kisar ashabul kafi shin yara ne matasa ko tsofaffi ne masu furfura shi yasa a ƙarshe sai Allah ya dunkule ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kai ku sani ba tsofaffi ba ne matasa ne amma ba irin matasan yau ba matasa ne wanda suka yi amfani da su, suka yi amfani da tasawarsu don su gina gobansu su gina goban al'ummarsu abu na farko sai Allah ce amanu bi rabbihim sun yi imani abinda wannan yake nuna maka matashi baya kaiwa ga gaci sai da ne sai da imani matukar kana so ka mori samartakarka ka mori ƙuruciyarka to ka san waye mahalikinka? ka san ina ka fito ka san ina ka dosa ka san meye makasudin zuwa ka wannan duniyar zuwa kai kai ta kwalliya zuwa kai kai ta bin sorayen gidajen mutane kana zance da 'yan mata zuwa kai ka zo kai ta jin waƙoƙi kana ɓata ƙwaƙwalwaka? zuwa kai kai ta shaye-shayen ƙwaya zuwa kai ka zama zaune gari banza ɗan jagaliyar siyasa a'a duk mutumin da kaga ya zama wani to bai yi wannan sakarcin a ƙuruciyarsa ba masu hikima suna cewa duk inda kaga dattijan arziki an yi matashin arziki duk wa inda kaga an yi tsohon banza to daman yaron banza ne tun daga ƙuruciyarsa ya lalata ne rayuwarsa to sannan ubangiji duk dan ya daɗa fito mana dai da sifar samartaka samartaka samartaka a dai kisar ashabul kafi ya sake cewa iz awal fityatu ila al kahfi tuna yayin da matasan nan suka tattaru zuwa ga kogo dan me dan tsira da mutunci da tsira da addini to haka dai a cikin suratul kahf ubangiji ya sake yin tsokaci akan gudunmawar matasa waɗanda ake kira da manyan gobe a kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da yace wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi huquba tuna yayin da Musa yake da saurayinsa bana bakwai dan amutu dan gaba dai gaba dai wanda shi ma wannan saurayin Allah ya san sunansa amma bai kira sunansa ba sai kira sifarsa domin sifar ake so a yaba sifar ake so a ja hankalin mutane su lura da ita tana da tsada ita ce sifar samartaka wannan saurayi kowa ya sani shine annabi Yusha ibn Nun shine fata Musa wanda shi ma ya zama annabi bayan annabi Musa ya bar duniya Allah ya yi shi ya ya mai da shi annabi cikin annabawan banu Isra'il to amma dai anan Allah ya kira shi da suna saurayi matashi bana bakwai amma kuma mai himma mai kwazo himma da kwazo ta mai ta neman ilimi domin a kissar annabi Musa bayan an kira shi da suna saurayi kuma an nuna ababin neman ilimi ne la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huqba falamma jawaza kala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wama ansanihi ko ansanihu aw taqra'a illa ash-shaytanu an adhkura to hakanan a cikin kissar annabi yusuf alaihi salam wanda kowa ya san gwagwarmayar da annabi yusuf ya sha to amma a ƙarshe abokan gwagwarmayarsa sai Allah ya kira su samari wa a ma'ahu sijina fatayat ya shiga kurkuku tare da wasu samari guda biyu su ma samarin Allah ya san sunansu amma bai faɗi sunansu ba sai ya faɗi sifar su ta samartaka saboda mahimmancinta. ta to haka nan a gaba wa qala li a wata qira'ar wa qala li fityatihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un to da ka wannan duk yana nuna maka irin yadda matasa suka ba da gudunmawa wajen gina al'umma wajen ɗaukar dakon wannan addini a kafaɗa har kawo shi yau ibn kasir a ƙarshe bayan diya tattara waɗannan kistosi sai ce wannan abin da yake nunawa annabawa matasa suka taimake su wajen isar da saƙo bayan su ɗin ma matasa ne ya ce amma waɗanda suka fi sa annabawa ciwon kai su ne tsofaffi to yanzu abin da ya rage mana shine waye tsoho waye matashi domin malamai sun yi munakasha akan wannan bahaushe sau da dama yana cinye wa mutane haƙƙinsu na samartaka a fassarar bahaushe duk mutumin da ya aure ba matashi ba ne yanzu kun ga malam ya ya ce shi matashi ne amma idan an koma kamusin hausawa malamin yahaya ba matashi ba ne saboda ya yi aure shi bahaushe abin da ya ɗauka duk wanda ya yi aure to wannan ba saurayi ba ne ya girma to amma wannan ba shi ne abinda malaman musulunci suka faɗa ba idan ka koma cikin fatuwul bari sharhin sahihul bukhari da cikin eh, eh, eh, ayatul ahkam na imamul qurtubi yayi sharhi akan maganganun malamai wane ne matashi yace idan muka koma baya annabawa duk mun ce matasa ne to shin annabawa lokacin da aka aiko su shekarunsu nawa mafi yawancinsu yan shekara arba'in ne ashe kenan har mutum ɗan shekara arba'in ana kiransa da suna ne matashi kuma annabawan nan kaso casa'in da tara da ɗigo tara duk da aurensu aka fare musu wahayi ashe kenan har mai aure ma menene matashi ne yasa a ƙarshe ibn hajar sai kawo maganar imamul gazali ya ce shi matashi abin da ake nufi da shi ba shine tsoho ba ba shi mai furfura ba a'a ba shi mara aure ba kai ko mai bakin gashi ba a'a matashi shine duk mutumin da ya yadda ya bi abin da Allah da ma'aiki suka faɗa ko da gashinsa ya fari sai ka ga jikinsa yana da karsashi amma ko mun kankanta shekarunka in dai ba za ka yi riko da littafin Allah da sunnar manzo Allah ba sai kaga ɗabi'unka sun zama na tsoho ka tsufa tun da yarintarka Abin da zai nuna mana haka ku dawo nan kusa-kusa ba a nesa ba yanzu ka zo masallatan ahlus sunna ka ga dattawa masu farin gashi ka ga yadda suke tsayuwar sallah in ba juyowa kai ka gansu da farin gashin ba wallahi zaka ce me samari ne bana bakwai saboda ita sunna mai da tsoho yaro ce amma ka je masallatan wancananka ka ga yara ƙanana yaro ya ɗauko kinkimemiyar riga ya ɗora ya ɗauko wani rawayi ya ɗora wai dole sai ya tsufa sai da baka sa riga ba ma ka tsufa tunda baka bin sunna ya rage ka kalli tsayuwar sallarsa ta baya zaka ga kamar wata mota da ta ci tasis ta san mota in ta ci tasis murgudewa take sai kaga tana yin nan amma kuma tana nuna maka nan kaga yayi tsayuwar sallah kamar wani mai tare agwagwa zai kama to da ka ya ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa baiwar yawan matasa sannan kuma ya mana baiwa ta littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam da kullum suke sabunta mu an ba mu tarihin sahabbai da yawancinsu da muke jin labarinsu sai mu ɗauka tsofaffi ne irin 'yan shekara tamanin amma matasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wahayi suna ƙanana masu ƙananan shekaru irin shekarun da ake kira military age sayyidina umar yana ɗan shekara talatin da wani abu annabi ya zo da saƙo ko ƙasa da haka aliyu yana ɗan shekara shida manzo Allah ya zo da saƙo shi kansa annabi yana ɗan shekara arba'in abubakar yana shekara talatin da takwas yawancin malaman musulunci duk da za ka ji ana ba da tarihinsu shekarun irin haka ne saffa saffa saffa saffa Kar ka ɗauka in ka an ce ibn kasir ko ƙurɗubi ka ɗauka wani tsoho ne da kwagiri yana dukawa da haka kai ma shi ɗan yarin riya ma tukuna dai da sauran tafiya ba wata tafiya a wannan lokacin suka yi abin da suka yi to amma abin da ya rage matasan mu su sani shine waɗannan matasa duk da muke ba da labarinsu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu yabo ya buga musu tambari cikin alƙur'ani na yabo na girma matasa ne waɗanda suka yi amfani da damarsu waɗanda da yawanmu a yau ba mu kama turba irin tasu ba matasa ne waɗanda ba su san raina sana'a ba matasa ne waɗanda suka san ciwon kansu matasa ne waɗanda suka san neman na kansu don su rufe asirin kansu su kare mutuncin kansu matasa ne wanda kwalliya da ƙwali sassamartaka ba ta raba su da Allah ba yanzu ku ɗauki ƙissar musab ɗan umair farkon jakadan da manzo Allah ya tura wa mutanen madina musab ɗan umair malaman tarihi suna faɗa yaro ne ɗan ƙwalisa kamar yau ka ce me homeboy ko niga an gane ko ko wizi ko makamantan haka da sunayen da ake gaya wa samari a yau to musa'ab dan umair yana tsaka da irin wannan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a makka amma da Allah ya so shi da arziki wanda malaman tarihi suna faɗa mahaifiyarsa tana ji da shi dan gata ne mahaifiyarsa international business woman ce yar kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa duk lokacin da ta yi odar kaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ta siyar ta samu riba farkon abin da take fara tunawa shine siyo wa ɗanta kayan kwalliya na Kwalisa. da haka a makka musa'ab yana daga cikin samari lamba ɗaya wajen ƙura a daka da kwalliya da ƙwalisa wanda malaman tarihi suka ce idan zai zo dandalin ka'aba wanda dandalin ka'aba a wannan lokacin shine kamar beach ko ka ce shine wani gadin an gane ko ko ka ce wani kulob da mutanen maka suka ɗauka musamman samari wajen nuna isa a hau ababen hawa a yi birga a sa kaya na alfarma a yi birga to duk ranar da mus'ab da shi da abokansa za su zo dandalin ka'aba sauran yan gayu ba sa kwalliya domin sai a irin abin nan da ake cewa wai matso ka ji kunya saboda ba a ja da irin mus'ab wajen kwalliya amma mus'ab lokacin da ya ji wahayi ƙur'ani ya fara ratsa shi sai ga wannan rayuwar aikin banza ce ya duƙufa wajen karatun alƙur'ani ya duƙufa yana amfani da ƙwaƙwalwarsa ta samartaka mai ja a madadin haddace waƙoƙi da shiririta da shirme da karatun nobel da kiɗa-kiɗa da raye-raye sai ya ɗauki hadda alƙur'ani shi yasa lokacin da mutanen madina suka zo suka musulunta a ɓoye a aqabatul ula ganin da suka yi da manzon Allah na farko a ɓoye kan cewa za su musulunta sai suka ce to amma suna bukatar annabi ya ba su wanda zai je karantar da su qur'ani a lokacin manzo Allah bai ga wani wanda ya cancanta ba sai musu abdan umayr domin saurayi ne bai da wani nauyi a tare da shi sannan kuma mai kwazo ne mai hazaka ne saurayi ne wanda ya ɗauki hanya mai bullewa dan ya gina rayuwarsa ya gina al'umma malaman tarihi suna faɗa kafin annabi ya je madina ba gidan da mus'ab bai shiga yayi wa'azi ba ba gidan da babu musulmi wannan saurayin da ya canja rayuwa daga club ya koma mai musulunci da imani da hadda alkur'ani wannan saurayi ya ba da babban misali malaman tarihi suna cewa shine farkon ambasada na farko a musulunci as-safirul awwal ambasada na farko to ka duk wanda manzo Allah zai ce na yadda je ka ka wakilce ni kai ka san wannan karamin mutum ne to saurayi annabi ya fara bayarwa ambasadansa wakilinsa je ka wakilce ni ka rike min ƙasa guda kafin in zo kuma a lokaci ne haɗari domin lokacin musuluncin yana baƙo ba kowa ya san shi ba amma manzo Allah ya jinjina musu abu ya ce je ka mus'ab an yi gumurzu da shi a yakin uhudu a yakin uhudu yayin shahada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawarsa sai da ya zubar da hawaye domin lokacin da yayin shahada na gaya muku farkon rayuwarsa rayuwa ce irin ta sheki aya irin ta samarin da ba su da manufa amma da Allah ya shirye shi ya canja ya watsar da duk shiriri ta samartaka ya kama hanya mai bullewa lokacin da ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya a kansa annabi ya san lokacin da ya same shi yana saurayin sa yaga kuma irin yadda karshen sa yayi kyau amma ya raki ce, dishiriri ta duniya ya bai da ita a baya dan ya samu lahira domin ya koma a rayuwarsa karshe sai bargo ɗaya yake da shi kat wannan bargon a lokacin da ya rasu shine rigarsa shine shimfidarsa kuma shi za a yi masa likafani da shi duk da haka bargon bai kai tsawonsa ba idan aka ja kansa sai kafarsa ta buɗe in aka ja kafarsa sai kansa ya buɗe manzo Allah yake ku ja ku rufe masa kai ku samo ganye ku rufe kafarsa annabi yayi hawaye yace wannan yaron na san halin da na tadda shi a makka sakamakon sa malaman tafsiri da sanin asbabun nuzul suka ce Allah ya saukar da minal mu'minina rijalun صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا da irinsu Anas ibn Nadar da ire-irensa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo yana da'awa babu waɗanda ya sa wa ido da kulawa irin samari dan gina al'umma shi yasa za ku ga akwai abubuwa da annabi ya ta faɗa na nuna ɗaukaka da martabar samartaka na daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da duk malaman hadisi kutubus sun fitar hadisin abu huraira cikin mutum bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tasa manzo Allah ya ce wa shabun nasha'a fi da'atillah da saurayin da ya rakice shiriri ta duniya shiriri ta ƙuruciya wargi da giggiwar samartaka ya kama hanyar Allah darajar da Allah zai masa a ranar lahira a watan da za a bashi shine a sasha inuwa al'arshi manzo Allah bai ce da tsofaffi ba duk da an san wasu tsofaffin za su shiga hakan amma saboda samari ake so daman in samari suka gyaru tsofo ma dole bi yake abu na biyu manzon Allah alaihi wa alihi ya gaya mana dan ya nuna mana martaba da darajar samartaka yake kai hatta a aljanna akwai shugabannin samari alhassan wal husain sayyida shababi ahlil janna hassan da husain sune shugaban samari na gidan aljanna yanzu nan ana wannan lakcar nake duba labarai nake ganin shugaban samari na wata jam'iyyar siyasa yau ya jira a wata jiha daga cikin jihohin mu na arewa to manzo Allah shi ya fara yin shugaban samari na 'yan aljanna amma ba na mashiririta ba akwai hadisi duk da malaman hadisi suna magana akan sanadin hadisin ibn qudama ya kawo shi a cikin lum'atul i'tiqad a babin isbat sifatul ajab lillahi azza jal babin tabbatarwa da Allah sifar mamaki domin yana daga cikin sifofin da ake kamanta Allah da su amma a bar masa tasa shine mamaki wanda ɗan adam idan aka ce ya yi mamaki ana nufin wani abin da bai sani ba ko bai yi zaton zai faru ba ya faru sai ya burge shi to shi Allah ba haka bane babu abin da zai faru wanda Allah bai sani ba amma tare da haka ubangiji ya tabbatarwa da kansa sifar mamaki bal ajibtu wa yaskharun a wata kira'ar bal ajibta wa yaskharun kana mamaki su suna dariya ko ubangiji yana mamaki lokacin da suke maka dariya to hadisin yana cewa ya ajibu rabbuka ila shabbin laysa lahu sabwa ubangiji yana mamaki yana burge shi saurayin da bai fandare ba yana burge Allah domin duk wani abu na fandara saurayi ke da shi shi yasa zina laifi ce amma laifinta ga tsoho ya fi muni saboda wai ina abin maye ya ci jariri amma saurayi lokacin da yake zina ai akwai karfashin ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Hakim ya fitar yace igtanim khamsan qabla khamsin karibaci abu biyar kafin biyar su zo ma daga ciki sai yace shababaka qabla haramika karibaci kuruciyarka kafin tsufanka domin in dai Allah ya maka tsawon rai sai ka dawo kana da na sanin kuruciya me yasa ban yi kaza ba me yasa ban yi kaza ba kana laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib ina ma ƙuruciyarmu ta dawo mu gaya mata yadda ya da mu ya uwa masu albarka duk al'umar da ake so a lalata a ɓalɓalta a mai da ita koma baya to samarinta ake kafa wa ƙahon zuƙa a ɗana wa tarkon bala'i da shari kamar abin da muke gani yau a arewacin najeriya tarkon farko na shari da aka fara ɗana mana shine hana samarinmu ilimi duk wa'incan samarin da muka faɗa muku a baya a tarihi farkon abin da ya ja su zuwa ga nasara bayan imani shine ilimi domin ba yadda za a yi wata al'umma ta ci gaba ba ta da ilimi babu shi yasa dan Allah ya nuna mana muhimmancin ilimi shine wahayin farko da yawa annabinmu kafin komai sai masa wahayin yi karatu saboda da karatu ake samun duk wata ɗaukakar duniya amma farkon illar da aka yi mana samarinmu sai aka sa musu lalaci aka hana musu damammakin ilimi aka sanya musu mutuwar zuciya da son jin daɗi ba tare da an sha wahala ba to babu wani a duniya da zai ji daɗi bai wahala ba kowaye shi domin inda da akwai to da annabawa ne su ne ‘yan lelan Allah amma Allah ya basu suka yi gwagwarmayar rayuwa domin haka sunnar rayuwa take a yau kai kana son ka zama wane amma kuma ba ka son ka sha wahala kana so kana bacci kawai ka tashi ka zama wani to wannan ko shakka babu mafarki ne a farke ya kamata ka farka zarnuji ta tamannaita an tumsi faqihan munaziran a na'in faljununu kununu wai so kake ka zama malami bijimi na zamani ko na ilimin addini amma baka sha wahala ba kai to hauka ma iri-iri ce yin irin wannan tunanin ma kaɗai ya isa hauka so kake ka zama alhajuwa ne amma hannunka bai kanta ba wallahi akwai wani babban attajiri a garin nan kuma na san da yawan attajirai suna da irin wannan billahi lazi in ka haɗa hannu da shi sai ka ɗauka wani faskaren itace ne amma kuɗi a ƙasan nan gaba ɗayan aka faɗa sai an sara masa iyayenmu sun yi wata hikimar zance suka ce kowa ya kantar hannu su ya yi kantar zuci amma duk wanda ya kantar zuci to zai yi ta hannu kuma zai huta kuma a matsayinka na namiji matashi wai to kake jikinka ya laushi to idan jikinka ya laushi kana idi kana talle kana tanko to ita kuma dela da kanda jikinta ya ne dela jikinta ya laushi ta shafa mai kande jikinta ya laushi ta shafa mai tankwama jikinsa ya laushi ya shafa mai kai ka taba ganin sanyi da sanyi ya haɗu ya ba da wuta me yake ba da wuta sanyi da zafi da haka Allah cikin hikimarsa ya sa maza jikinsu ya tauri mata jikinsu ya laushi shine in aka haɗu za a ji daɗi amma kai laushi ita laushi wa zai lausasa wani kuma wani irin lalaci ne wannan wai kaga saurayi yana ƙoƙarin waye shafa man bilici mai haske saboda lalacewa wai saurayi yana neman laushin fata to sai me dan fata ta yi laushi sai kuma me wa ma ajabun annan a tarajjalat walakin na ta'anisur rijali ajib ba mamaki ba ne in mace ta kwaikwayi namiji promotion take so amma namiji ya kwaikwayi mace me yake so yayi ina zai je to wannan shine rayuwar matasanmu yana daga cikin makirci na biyu da aka nufo mu da shi shine yaduwar kayan maye a cikin al'umma musamman al'ummar matasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda ya karanta Qur'ani ya sanna daga cikin farko farkon abin da annabi ya yaka kayan maye saboda in dai da su a cikin al'umma musamman matasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami'an tsaro suna gaya mana inda ake yin miyagun kayan maye a ƙasar nan kudancin ƙasar nan ne amma inda ake siyar da su arewacin ƙasar nan ne kano tana daga cikin manya-manyan kasuwannin kayan maye kuma an san suwa suke kerawa za su kera amma ba za su bari 'ya'yansu su sha ba za su kera amma su biyo mu jihohinmu lungunanmu su je su buɗe kemis kemis da sunan suna sai da fanadar kuma wallahi ƙarya suke kayan maye suke sai wa da yaranmu sakacin manyanmu musamman ta fuskar siyasa domin wai a yau ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki hannunsa ya ɗora a makogoron al'umma irin shugabannin siyasa amma sakacinsu da cin amanar wasu daga cikinsu ya sa muna ji muna gani za mu faɗa rami su da kansu za su siyo kayan mayan raba wa 'ya'yan mutane su je su yi musu bangar siyasa a lokacin da sun ɗauki 'ya'yansu sun kai ƙasashen waje sun sace kuɗin da 'ya'yan al'umma za su yi karatu da shi don su ji daɗi su da 'ya'yansu lokacin siyasa da bangarta ba za ka ga 'ya'yansu ba amma da an ci mulki sai ka fara ganin hotunan 'ya'yansu ashe suna da 'ya'ya wasu sai ka ɗauka bakararai ne ma ba su haihuwa amma ashe suna da 'ya'ya 'ya'yansu suna uwar suna ƙarƙashin gado a lokacin da ake neman zaɓe to kai ɗan talaka ba ka da wani gata da ya wuce ka tsaya kai wa kanka da kanka karatun tanisu ka sani wani rabul wane da excellency wane da wane wane distinguish wane inda hanyar da ka biyo suka biyo da ba su kai inda suka kai ba su ma da ajagaliya za su kare in ku kana da hankali ba za ka so ka kare a jagaliya ba kai ma komin lalacewa da a ce da wane sai kafar katako wanda a ce da kai gwara kafar kai ko kafar katako da 'ya'yan ƴaƴan talakawa ƴan uwana mu tsaya mu wa kanmu da kanmu karatun ta nutsu ba wanda zai mana gata a rayuwa sama da mu iyaye sun taka rawar gani wajen wance kalar da rayuwar matasa duk wani dattijo mai shekara hamsin a yau illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya ji kai zaka ga tarbiyyar da yake ba ƴaƴansa shi ba irin sa iyayensa suka bashi ba iyayensa tun yana karami suka kama shi suka kai shi wajen sana'a yana tashi ya fara karsashin balaga babansa duk yadda aka yi masa ladan noma mata fari kenan ba ina nufin cewa samari yau su koma gida su ce wa iyayensu to ai malam ya ce kuma duk auren fari yi fa aka yi mu ma ku yi mana ba a'a ai kuma iyayenku kan fi muku ladan noman sai da suka koya muku sana'a kuma ku fara koya wa 'ya'yanku sana'a amma yau sai ka samu yaro ya tashi yana da mutuwar zuciya da raina sana'a ba laifinsa ba ne laifin iyayensa ne ba su nuna masa ba ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi in yau sana'ar gidanku babanka kwasa kashi yake in tun kana yaro ya koya maka wallahi in ka tashi ba za ka kyamace ta ba amma matsalar sai yara sun girma sun san kwalliya sun san kashe kuɗi da ƙimar kuɗi to kuma ba a koya musu sana'a ba masu hikima suka ce yaro nemi kuɗi tun abin saye bai zo ba za ka ga wani ya tashi yana sana'a ƙira ta gidansu ita ya gada a wajen babansa don tun yana ƙarami ubansa ya kai shi maƙera. ba sai da ya fara zama gaye ya fara kula 'yan mata sannan ka ce za ka kai shi maƙera ba a lokacin ba zai fahimce ka ba yanzu baya son dauɗa amma tun bai san rufe tsaraici ba ta sake ya saku tafi sana'a sana'ar da da ita ka samu jarin da ka ba da sadakin uwarsa ka yanka masa rago bai kamata ya raina ta ba amma matsalar shine kai ne baka koya masa ita ba ilimin zamani wani ilimi ne wanda yake da amfani da shari sharrinsa shine sawa dan adam buri sawa dan adam buri shi a ilimin zamani ba tawaru'u ba tawaru'u to da yawan samarinmu a yau sai zama cewa ilimin zamani shi ya dada su da ƙasa ilimin zamani kuma kullum sa buri yake domin in ɗan masu kuɗi ne tun yana yaro ake fara koya masa rayuwa mai tsada ko ɗan talakan nema mai ƙarfin hali in zai je makaranta za a sai masa wani kwano sunansa lunchbox abinda ake sa a lunch box din nan ba shi aka ci a gidansu ba a mafi yawan lokaci iyayen hakuri suke ba su ci ba shi su ba shi a sa masa biskit anan alawa a can lemo anan kwai anan indomi anan duk akai shi a gidan ko za a kwaɗa rama a ci ko za a yi kwadan garin kwaki a ci shi dai an nuna masa wannan a ɗauko kuɗin makaranta a bashi da haka shi tun yana yaro bai san babu ba a kai shi a mota ana nan ana nan ya shiga makaranta ta gaba da sakandare ya fara gamuwa da 'ya'yan masu kuɗi ya rinka ganin manyan wayoyi ya rinka ganin kayan alatu na sawa duk ya cika da buri kuma ba a koya masa neman ko su biyar ba to inda illar take mu hausawa sai aka sha mu masalla amma ku kalli yarbawa ku kalli sauran ƙabilu ɗansu ko jami'a ya je yarinyar bayarabiya ko jami'a ta je in uwarta tana soya ya ƙosai da safa kanta tafi jami'ar sai sun soya ya ƙosai tare ga ta budurwa falleliya kamar gwamna ya nema amma uwarta tana soya ƙosai, ita tana kunsawa amma yau 'ya'yanmu fa da sakandare suka gama 'yan mata sun fi ƙarfin islamiyya yarinya budurwa 'yan sakandare wai jira take abokin ubanta ya gaishe ta ba wai ta gaishe shi ba fa me ya samu bahaushe ne iyaye sun taka rawar gani wajen lalata tarbiyyar 'ya'yansu. uwa za ka ga yadda katotuwa turkekiya amma tsoro take ta ce mata wanke yi wanke-wanke ta ji makarantar bodin ta dawa ai ba a sa ta wanke-wanke to ai yaran zamani da iyayen zamani ma ke lokacin da kika tashi ba budurwa ba ke ki a gidanku ke da kika tashi ma a tsaka da lokacin da ake bin iyaye kamar za a yi musu bauta ke ce daka ke ce surfe ke ce ɗebo ruwa ke ce niƙa da dutsen niƙa duk da haka kika zo kika haife ta sai ki gwada rayuwarki da rayuwarta wacce ta fi albarka ke da kika haife ta ko ita da aka haifa to ina jan hankalin iyayenmu masu albarka da su dawo su rinka jan 'ya'yansu a jika iyayenmu a da kakanninmu ba yadda za a yi saurayi ya taso a sake shi ya yi rayuwa shi kaɗai za ka ga uba duk inda zai tafi saurayi abokinsa ne idan babanka mai kada jaki ne za ka tarar tare kuce tafiya aikin jakin nan in gona yake tare kuce tafiya to amma yau iyaye sun saki ƴaƴansu samari da 'yan mata shi yasa miyagun abokai kamar yadda malam yaya ya faɗa ko malam Ali ne sai suka samu damar shiga sai ki samu yau kawar ƴarki tafi tafi ki mutunci a wajen ƴar in aurenta aka ta samu matsala kan ke ki san matsalar ƙawarta ta fara sani kawarta ita za ta zaɓa mata saurayi wanda za ta aura ba ke ba kawarta ita za ta gaya wa ra'ayi kai ko wani abu ne ya faru ki da ita da daddar Allah Allah take gari ya waye ta gamu da wancan ta gaya mata wannan irin lalaci ne dan da ya fito daga cikin ka amma wani ya zo ya fi ka matsayi a kusa da shi kana ina iyayen zamani ya kamata a ce lokacin da ɗanka ya tasa yana gab da ya gama sakandare ya zama balagagge ko a dokar ƙasa ya kai shekara sha takwas ya ci ya tuka mota duk inda za ka je ka mai da shi direbanka ka rinka raha kana jan ɗanka a jika za ka rinka jin damuwayinsa za ka rinka saita tunaninsa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana kissan luqman irin yadda yake jan ɗansa a jika luqman saboda iya tarbiyyarsa da jan ɗa a jika har wasu malamai suna ganin annabi ne har sura aka yi masa a ƙur'ani amma ba annabi ba ne saƙon da Allah yake so isar mana a suratul luqman uba ya ja ɗansa ya masa tarbiyya wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim haka yake koya wa ɗansa hatta tafiya fa da sai ka koya masa ba ka ba wallahi wata zai bangaje ka zai bangaje ka saboda lokacin da ɗanka ya iso ƙarfi kai kuma ka fara dukawa shi abin da yake gani kawai duk mai ƙarfi ya buge mara ƙarfi da haka ko da kai kuka haɗu ture ka zai amma lukumani yana gaya wa ɗansa wa ƙasid fi mashika wa gudud min sautika inna an karar aswad da sautin hamir ya kai yaro ga yadda za ka yi magana in ka bar ɗanka ya balaga muryarsa ta fashe baka nuna masa yadda ake ƙara bolin ɗin murya da rage shi ba to za ka sha mamaki za ka kira shi ka ce mudi ya ce eh, baba baya bambance da wace iriyar murya ake amsawa baba da wace wace ba amsawa da wace murya ake amsawa aboki da wace murya ake amsawa baba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana daukar Abdullahi dan Abbas yaro saurayi matashi ya dora shi akan abin hawa yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah duk wannan jan yara a jika amma matukar majalisan dattawa daban majalisar yara daban ana raba gari to al'amarin al'umma ba zai taɓa tafiya daidai ba mun san gwamnatin sayyidina umar irin yadda ake cakuɗa samari da dattawa hatta a majalisa malam ya ya kawo wata magana kun yi dariya amma tana daga cikin manyan issues ɗin da ake tattaunawa a Najeriya kuma ya kamata kuma ku fara sani yaushe ne samarin Najeriya za su yi juyin juya hali su karɓi mulki daga hannun dattawa kuma lokaci yayi dattawan da suka ɗora Najeriya a kan turba irin su sa Ahmadu Bello ba tsofaffi bane dattawa ne kun sa akwai bambanci tsakanin dattijo da tsoho tsoho wanda gajiyawarsa ta bayyana tsoho wanda rauninsa na halitta ya bayyana baya iya tsayuwa baya iya miƙewa ba amma dattijo ana dattijo yaro abdullahi ɗan abbas dattijo ne amma a cikin kamannin yara shi yasa lokacin da dattawa a majalisar sayyidina Umar suka yi kishi suka ce dan me ake kawo Ibn Abbas majalisa suna magana yana magana sa'an jikokin su sai umar ya ce da su za ku fatal kahul wannan yaro da kuke gani dattijo ne yaro ne abokin tafiyan manya kar ku ɗauka karabitin yara ne yan wizi ne yan asdawun ne ba ɗan cabros ba ne ba wani minista yana bani labari ya ce wata rana sun je umara idan aka je umara in manyan ƙasa sun je akwai inda ake zama a hira ya ce wallahi aka haɗu malam da tsofaffin gwamnoni ne da sanatoci ne da ministoci ne ake hira to sai 'yan matasa matasan gwamnoni masu shekaru hamsin hamsin da biyar wanda suka ɗan doshi sittin ɗin sai suke cewa mu fa gaskiya ƙasar mu mun gaji da tsofaffin da suke jan mu wani dattijan za ka ga tafiyarsa da ƙyar wai duk da madarar gidan gwamnati fa da shinkafar gwamnati da wainar kwai irin ta gwamnati da shayi haɗin kauri amma sai da tsufan ya bayyana da ka hatta 'yan siyasa matasa suna da kishin wannan wai yaushe ne dattawan nan don Allah da suke shan magani za su haƙura su zauna a gida sai dai su rinka ba mu shawara kuma wallahi wannan hafasiya ce ta duniya duk wata ƙasa da kake ganin tana motsawa to wallahi shugabanninta matasa ne bana bakwai ne in na ce matashi ba ina nufin dole ɗan shekara ashirin ko kaza ko kaza ba najeriya kanta in aka yi waiwaye a dan tafiya matasa sun taɓa riƙe ta kuma an ga riƙo mai kyau janar yakubu gawan lokacin da ya karɓi mulkin najeriya ko auren fari bayi da shi yana kan mulki aka yi masa aure shekara ashirin da wani abu ne zuwa talatin yakubu gawan kuma duk wannan lokacin iyayenmu kakanninmu suna gaya mana an yi wani abu sunansa odoji an ji daɗi a ƙasa yana daga cikin mulki mai tsada da ake irgawa na tarihin najeriya mulkin janar gawan domin gawan irin rukon da yawa najeriya sojoji sun so su karɓi mulki amma duk irin rashin tausayi na soja sai da suka ce gawan bai kamata a yi masa irin wannan sakayya ba a ce a yi masa juyin mulki a kama shi a ɗaure bai dace ba juyin mulkin ruwan sanyi aka yi wa gawan an shirya zai tafi taro ingila maza-maza sojoji suka zauna a military council suka rubuta takarda suka sa jirgi ya sha kan nasa suka tura taron aka tura takarda cewa ga shugaban ƙasar najeriya nan amma mai ritaya yana zuwa a matsayin zai shiga taro a matsayin na shugaban ƙasa aka nuna masa takarda da sam na fadar gwamnatin za aka ce yanci an yi maka juyin mulki yanzu ba kai bane wannan karamcin da suka yi masa kenan saboda irin rukon da yawa kasar to a wani lokaci ga wani ya rike wannan kasar a shekarun ya fara shan magani ana masa allurar bacci ana dafa shi ya tashi yanzu abin da zai baka mamaki cikin waɗanda fa ake shirin waiki takara a Najeriya akwai wanda fa wallahi duk kun gani a Facebook wannan labari ne a fili akwai wanda wallahi sai ana tattare shi yadda ka san gini zai faɗi ana sa azara ana tattarewa wata rana na taba zama a gabansa na gan shi na mamaki na masa ido na ce wai najeriya nan a yanzu da muke shan wahala wai wannan ya karɓe mu anya ‘yan uwana matasa mu sani Allah subhanahu wa yana son mu kuma Allah maɗaukin sarki ya jeho mana wani ƙalubale mu yi ƙoƙari mu amsa shi yana daga cikin mafi girman ƙalubalen da yake fuskanta kowane matashi shine a ranar tashin alƙiyama sai an maka tambaya akan wannan samartakar taka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati min inda rabbih hatta yus'ala an arba ba wani saurayi ba wani bawa kai da zai wuce ta gaban zatin ubangiji a ranar lahira sai an masa tambayoyi guda hudu compulsory ce sai ka amsa ta bayan tambayar kabari to cikin waɗannan tambayoyi guda hudu na dole sai ka amsa daga ciki wa an shababika fima afnaitahu sai an tambaye ka ta ya akai ka da ita ya akai ka da ita ya akai ka tsofar da ita da haka in kai saurayi ne a kasuwanci a ga kasuwanci irin na samari kasuwanci irin na saurayi in dai saurayi ne wanda ya san ciwon kansa babu lalaci za a same ka da kiyaye ka'ida za a same ka da sammako za a same ka da yin komai bisa ga kyakkyawan kama amma kana saurayi kana yaro ka fara kasuwanci da alguz ba inda za ka wallahi ka lalata kanka in kai saurayi ne a makaranta a ganka da ƙwazon karatu ba magana sata amsa ba kana saurayi ɗan makaranta ka fara sata amsa wallahi ka lalata rayuwarka kai abin kunya me abin da wani zai kai ba za ka iya ba duk wani ɗa da uwa ta tsuguna ta haife shi daidai yake da kai kin yi kai kawai shi ya sa aka baka a baya amma in ka ce za ka yi Allah zai taimake ka in kai saurayi ne a fagen siyasa a ga samartaka ta gari siyasar da babu jagaliya babu rashin mutunci babu raina na gaba babu izjili ga addini babu shan kwaya babu shan kayan maye muna buƙatar samari 'yan siyasa amma masu tarbiyya ba wani saurayi da zai sa na gabansa ya wulaƙanta shi shi kuma rayuwarsa ta yi albarka ba zai yi ba ba za ka gane karatun da ake maka na girmama na gaba ba sai ka tsufa yanzu kana yaro ne kana ganin kamar kai kaci dubu sai ceto haka muna bukatar samari da gaske samari masu sanin ciwon kansu samari wanda ba sa raina sana'a samari wanda suka yadda su zama yantattu ba bayan wasu ba Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta ya ubangiji ka tsare mana samartakanmu ka tsare mana tsufanmu ka tsare mana ƙuruciyarmu ya ubangiji ka tattali dattawanmu ka tattali samarinmu ka alkinta mana yaranmu samari suna da bukatar su nemi shawara a wajen manya don su ɗora su akan turba duk da mun ce muna bukatar juyin juya hali a najeriya na mulki ya dawo hannun dattawan samari to amma ba muna nufin a wulaƙanta ko a raina manya ba innal umura idil ahdasu dabbaraha duna shiyukhi tara fi ba'daha khalala duk al'amarin da matasa ne za su yi shi babu shawarar dattawa to za a samu matsala da haka yaro yana bukatar experience na dattijo yaro yana da bukatar bi babba don ya samu sanin makamar aiki wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi bangiji Allah ya saka a cikin mizani abubuwan da waɗannan manyan malamai namu suka gabatar Allah ya saka musu da alkhairi akwai tambayoyi ban sani ba malam za a ba mu izini a karanta guda uku ne zuwa hudu to a mala ya ba da izini a karanta tambayoyi amma kafin tambaya din ga wanda yake bukatar audio din wannan kaset zai bi ta hanyar whatsapp ko akwai namba wato 081 sai kuma uku da 0 din da ɗaya ɗaya sai kuma shida sai tara tara sai ɗaya don sake maimaitawa sifili takwas ɗaya sai uku sifili sai ɗaya ɗaya sai shida sai tara tara sai ɗaya wanda yake neman yabi wannan audio ɗin ta hanyar whatsapp insha Allah za a tura sanarwa ta biyu akwai lacca da aka yi satin da ya wuce akan musamman 'yan salafiyan ƙarya ɗin nan waɗanda suke zagin manyan malamanmu da sunan su 'yan salafiya ne aka yi alkawarin cewa akwai daura da za a yi waɗannan malamai sun shirya wannan daura kuma za a yi ta a wannan masallaci ranar asabar da misalin karfe tara na safe zuwa karfe biyar insha Allah littattafai ne guda biyu za a karanta wanda kuma suna da matukar muhimmanci wanda ke bukatar zai yi musharaka a wannan daura zai zo ya ba da sunansa kuma a gaya masa ɗan abin da zai bayar insha Allah ta'ala domin ɗauka ɗawainiyar abin da su kansu malaman da za su gabatar da jin daɗin tafiyar daura ɗin malam akwai wanda ya yi tambaya cewa ya ga wani ya shigo masallaci da takalmi shi waya abin yake ya halatta ne ko bai halatta ba الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى dan waina tambaya ganin wani ya shigo masallaci da takalmi hukuncin a shigowa masallaci da takalmi asalinsa ba aibi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi sallah da takalmansa wata rana yana cikin sallah sai i cire takalman sahabbai Allah ya kara musu yadda suka cire takalma sai ce me yasa naga kun cire takalma sai amma aikin Allah mun ga ka cire shi yasa muka cire shi eh ni mala'ika jibril ne ya bani labari cewa akwai najasa a jikin nawa shi yasa na cire saboda haka dukkanin wanda zai shigo masallaci ya shigo ya yi sallah sai ya duba ya gani idan akwai najasa ya goge shi kafin ya shiga sallah da shi wannan al'aslu cewa yin ah, sallah cikin takalmi ba aibi ba ne abu ne wanda yake sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi haka ah, amma wani masallacin ya shigo takalmi kan shimfiɗar mu wannan kuma takalmi wani irin takalma? na ji ana rigima kwanakin baya wani ya shigo masallaci aka ce to ai takalminsa baya taka kasa ba ba haka ba to kaga ko da za ka shigo masallaci da takalma ka duba alfarma yanzu irin masallatanmu zamanin farko masallatai ƙasa ne ko daɓe ne na ƙasa da makamantansu amma yanzu kaga yanayin yadda aka yi shimfiɗa aka sa tayil aka yi wane ne babu bukatar ka ce za ka shigo ka yi sallah ta kalma domin abu ne na bukata dama yanzu misali kamar ma'aikatan tsaro yan agaji yan sanda da makamantan su takalman su ɗaurewa ake boot ne zai wahala a cire a ɗaura a kwance a yi abin nan kaga su suna da damar su yi kai kawo da takalma saboda uzuri su ma ɗin in sun duba takalminsu ba zai cutar da masallaci amma yanzu misali wajen ranar <clears throat> na ji ana hayaniya a wani masallaci da jimawa na leƙa sai na ga wani ustazi ne ya zo da silifa zai shiga an aga suka ce ba zai shiga ba aka yi ta rigima ya ce ai manzan Allah yana sanar takalmi suka ce wani ba zai shiga ba wai ai sabo ya siyo silifar ɗin shi yau sun yake su ya ɗabbaka to ai ba sai a masallaci ake ɗabbaka sallar ba duk inda kake in kaga dama ga farfajiya ka ɗabbaka a tabbata ko ba haka ba to ya kamata mu zama masu basira da ganewa shakka babu sunna ne amma kuma a duba maslaha ta cewa in ba bukata bai kamata kai ba ma'aikaci ba ne ka shigo da masa a takalmi masallaci kuma kana iya cutarwa ana tsaftacewa kuma ka shigo watakila ka cutar da shimfiɗar masallaci wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri mala akwai wanda ya tambaya akwai wanda ya tambaya a kalmar kallon yace yana tare da iyalinsa da mahaifiyarsa gida ɗaya to sai wani dalili ya sa ya ɗauki mahaifiyarsa ya canja mata gida amma yana tare da matar shi tun safe har yamma a gurin da yake aiki gidanta yake kullum suna tare mahaifiyarsa sa kuma yana so ya rika ebe mata kewa wai ya halatta ya rika kwana a gidan mahaifiyar in ya so ba sai ya kwana a gidan iyalansa ba tun da yana tare da matarsa tun safe har yamma hakan ya halatta a to wannan matsalar tana da turgukiya hakan nan dalili saboda duk da cewa kamar yadda muka sani ga wanda e karanta zai gabazin aure akwai sharaɗi da shi miji zai iya sanya mace ko mace sanya sharaɗi ga miji idan al'asulu mutum namiji yakan yi sana'a ne fita waje da rana safe zuwa faɗuwar rana dare kuma ya dawo gida wajen iyalansa shine asali wannan wanda rayuwar ɗan adam haka ta tafi akai ana iya samun akasi ya zamo sana'arsa da dare ke zai irka zama wajen matarsa da rana amma in babu sharaɗi asali aure ana yi ne don a zauna da mace a gidanta wannan ne ta zauna a gidan mijinta kuma miji zai fita ije na dawo to ni abin da zan tambayi wannan bawan Allah shin wannan matsalar ta faru ne daga baya eh zahirin abin da amsa ta nuna kenan to gaskiya dole ne nemi yaddan matarsa in ta yadda ai hakkinta ne hatta kwanan da zai kwana a gidanta ba gana na sauda ta ba da hakinta gana na aisha ba ko cewa saboda tana so ta zauna da ma'aikin Allah sallallahu kuma ta san ya fi son ya zauna a wancan ɗakin tace na ba da kwana na kuma suka zauna lafiya lau ai da ma yarda ce saboda haka abin da zai nema shine yardan matarsa a tunda watakila ya ce ai suna tare yi ne to sai dai kuma ya ce wai aiki yake yi to a yana aiki da ɗin matarsa kewa kenan haka kuma da dare ko ba ya kwana a gidan mahaifiyarsa abin da akwai nau'i na iskali a ciki amma dai duk ba wani matsala ba ce ya nemi yadda matarsa in ta yarda masa shi kenan sai ya yi ni tare da ita anan kuma da dare je wajen mahaifiyarsa ya zauna domin ya taimake ta ya ɗebe mata kewa tun da tana da haƙƙi a kansa wannan babu damuwa in matarsa ta da amma in ta ce ba ta yadda ba gaskiya tana da haƙƙi. ya kamata mu sani cewa haƙƙinta ne domin shi yasa ma ake cewa rabon me kwana in mutum yana da mace fiye da ɗaya ba rabon yini ake ba saboda hakkinta ne wannan zama don kuma karka manta ne sana'a yake yi ina ɗebe kewar da tunda da harake dan ya zauna da keɓe ɗebe mace kewa to kaga akwai nau'i na iskali amma duk da haka inda za ta yadda ɗin shi kenan hakkinta ne wallahu ta'ala akwai matar da aka yi mata cs a lokacin haihuwarta ta farko to yanzu kuma tana da juna biyu tana dab da haihuwa kuma likita da yana nuna mata kamar alamun za a sake mata shi ne take jin tsoro tana roƙon wata addu'a za ta rika yi don ta haihu da kanta wannan gaskiya kamar yadda muka sani babu abin tsoro a cikin irin waɗannan alhamdulillah zamani ne an ci gaba za a ga mace ta haihuwa biyar ma ana cire ɗan ne ni na gani abin da zan gaya wannan bayan Allah na farko ta kwantar da hankalinta gaskiya ba abu ne na tada hankali ba tunda alhamdulillah yanzu an ci gaba zaka tadda mace ta haihu fiye ma da biyar ɗin duk cire ɗan ake yi ba haihuwa take ta yadda aka saba ba saboda haka babu eh, bukatar ta tada hankali ko ta abin nan addu'a za ta yi kamar yadda ta faɗa ta roƙi Allah ta'ala ya sa mata eh, mafi alkhairin abin da za ta samu lafiya ko ta hanyar haihuwa ta al'ada ko kuma ta hanyar cire ɗan kowane fata dai ta samu lafiya shine ta rabu da wannan Allah ya rabata ta da shi lafiya lau kuma ya yi masa albarka wannan shine saboda haka ba wata addu'a za ta keɓance a ce irin addu'a kaza gaskiya abin da ya kamata gaskiya shine mace a wannan yanayi ta sani domin yana daga cikin muhimmancin sanin ladubban addu'a da sanin yanayin da addu'a take karbuwa wannan su ne muhimman abubuwa na farko dai ta san ladubban addu'a abin da nake nufi lokuta masu tsada da ya kamata ta roƙi Allah Allah ya amsa mata wancan lokutan kafin fitowa alfajir misali a sahar kenan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake saukowa ila sama'id duniya kuma yake tambayar bayi akwai mai bukata ya amsa mata sai addu'a wannan lokaci lokacin tsakiyar in limami juma'a yana yayi hudu ba kafin ya abin nan ko bayan la'asar ranar juma'a lokacin karɓar addu'a da dai lokutan karɓar addu'a suna nan da yawa na ɗaya kenan na biyu dubban yin addu'a ɗin kanta ƙasƙantar da kai da nuna bukatuwa ita fa a yanayinta ma ai yanayi ne na karɓa addu'a domin daga cikin wanda Allah ke karɓa musu addu'a akwai ne al-muttar amman yujibu al muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a kaga a wannan ayar an nuna daga cikin wanda ake karɓa addu'a su akwai wa wanda yake cikin halin istirar halin damuwa halin kunci ita ko tana cikin wannan yanayi dan mace ta zo haihuwa kaga lokacin ma gaba ce ta karba addu'a so ba wani damuwar da ta da hankali ya kamata a yanayin da suke ciki mabukaciya ce zuwa ga rahamar Allah Allah zai karba addu'a ta kwantar da hankali kiyaye waɗannan lokutan addu'a sannan yin addu'o'i masura addu'o'i na alkur'ani addu'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga sunan a hisnul muslim ta dauka ba sai har ta haddace man ba za ta iya ba ta karanta duk lokacin sannan ga kuma azkaru sabahi wal masa wanda lokuta ne da mutum zai addu'a sannan kuma za a karba addu'arsa saboda haka ina gani babu damuwa ka ta da hankali ta kiyaye waɗannan Allah zai amsa mata sannan in uwa su mata addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya da dukkanin matan musulmi Allah ta'ala kuma ya yi musu albarka cikin 'ya'yan da za su haifa mune wa Allah ta'ala godiya Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ya amfanar da mu da ku da abin da muka ji malam yana magana ana dan dariya ba aibi bane amma magana ce ta gaske gaskiya magana ce muhimmiya waɗannan abubuwa su muke so mu rika tattaunawa zamani da ya kamata mu faɗaka mu tuna cewa muna buƙatar lalle mu dawo cikin hayyacin mu yi tunanin waɗannan matsaloli da muke ciki sannan mu roki Allah mu yawaita addu'a Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na kwarai hali da muke ciki na damuwa mu roki Allah Allah ya yi mana Allah ta'ala ya musanya mana kunci da aminci kunci da yalwa ya musanya mana tsoro da aminci mu yi yawaita addu'a sannan kuma mu tsaya mu yi aiki addu'a kuma da aiki me aiki shine abin da aka gaya mana matasan mu ku tashi ku karatu ku tashi ku sana'a ku tashi ku dage sannan bayan da za a yi kamar yadda malam ya faɗa ku samu jagoranci sai kun kai matsayin da za ku iya Allah ta'ala ya shirya mana matasa da mu baki daya Allah ta'ala ya ba mu dace a rayuwar mu Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum